Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkama da wannan la'asariya suna na Sarfil Hashin Gumel. Tare da Bamka Almasi Garba da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 26 ga watan Afrilu na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. dosar filu wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin sojan najeriya a arewa maso gabashin kasar inda suka hallaka sojoji akalla talatin kasar india ta bayar da rahoton samun sabbin kamuwa da cutar corona 352,991 a yau da litini an kashe wani birgidiya janar ɗin sojin ƙasar indonesia a fafatawar da ake yi tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan tawaye a lardin papua mai fama da tashin hankali kanan labarin kenan aka saurara cikin shirin za a ji martanin wasu 'yan najeriya game da gargaɗin da amurka ta yi wa 'yan kasar ta game da tsaro a najeriya mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin najeriya da ta yi karatun ta nasu tare kuma da jami'an tsaronta haka kuma za ku ji cewa kashi casain cikin ɗari na manyan motocin da ke ɗaukar kaya Najeriya sun fi shekara ashirin da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da aka yi dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen ƙasa don sufurin kaya. Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin da muke ɗauke da su. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu haran da ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da ku masu raro kuke aiko mana ta imel. albarkacin watan ramadan mai cike da alfarma za mu kawo muku fallar azumin ramadan a wurin matasa Amma yanzu sai a fara da gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya ga labaran. Wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin Najeriya inda suka hallaka sojoji sama da talatin kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi a cewar majiyoyi. an yi imanin cewa maharan mambobi ne na bangaren kungiyar isis da ke yankin sun bararraka sansanin soji da ke garin minok na jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya da yammacin jiya lahadi abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafan labarai ta reuters kenan yawan karuwar rashin tsaro a fadin najeriya ya yi sanadin halakar sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar wajen wata guda da ya wuce kawai ma wasu masu tsoron ra'ayin addini sun hallaka sojojin najeriya wajen talatin a arewa maso gabashin najeriya din majiyoyi dai sun shaida ma kafar labarai ta reuters cewa sojoji 31 ne aka hallaka a harin na jiya lahadi kasar india ta bayar da rahoton samun sabon kamuwa da cutar corona 352,991 a yau dinnan litini rana ta biyar a jere da ake samun sabon kamuwa da korona sama da dubu ɗari uku kulle yomin a wannan ƙasar ta kudancin asiya wadda ke fama da mummunan bala'i na annobar korona karo na biyu bangaren lafiyar ƙasar ma ya durkushe sanadiyar waya ta yadda ma asibitoci suka cika suka batse kuma ba sa iya kula da sabbin majinyata sannan ga karancin iskar shaka ta oxygen ta yadda ma wasu masu fama da cutar corona ke yawan buɗe baki ko sa ɗayan shaƙi iskar. Ƙasar ta India ta kuma bayar da rahoton mutuwar mutane 2,812 a yau ɗin Litini, wani adadin kuma na mace-macen rana guda mai yawan da ƙasar bata taɓa gani ba, yayin da wuraren ƙona gawarwaki ke ta aiki dare da rana. hukumomi a new delhi babban birnin kasar sun tsawaita kullen da a da zai kawo ƙarshe a yau dinnan litini zuwa wani makon kafin ibrahim ya dawo da ƙarin wasu labaran zamu leƙa najeriya inda wasu 'yan kasar suka mai da martani game da kiran da ofishin jakadancin amurka ya aika wa 'yan kasarsa da su guji zuwa najeriya saboda rashin tsaro da ake fama da shi a kasar. wakilinmu na lagos babangida jibrin ya aiko mana da karin bayani a makon da ya gabata ne dai ofishin jakadancin amurka ta shafinta na intanet ta fitar da wani rahoto da ke gargadi ga amurkawa da ke son zuwa najeriya da su yi tsantsan ko kuma dai idan zai yiwu su dage tafiyar nasu zuwa najeriya musamman idan akai la'akari da rashin tsaro da ake fuskanta kama daga hare-haren 'yan kungiyar boko haram zuwa masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bindiga daɗi a yankin kudu maso yammacin najeriya comrade musa jika na kungiyar amnesty support na daya daga cikin 'yan najeriya da ke ganin babu laifi idan wata ƙasa ta gargaɗi al'ummata su kiyaye zuwa wata ƙasa bisa la'akari da harkokin tsaro game da wannan gargaɗi da ƙasa eh, america ta yi ma al'ummanta na cewa su su kiyaye zuwa ƙasa najeriya mu wannan muna kallon wani abu ne wanda yake ya zama wajibi ga gwamnatin najeriya da ta yi karatun ta natsu tare kuma da jami'an tsaronta domin abubuwan da suke faruwa a ƙasan ya fara wuce hankali da kuma tunani na duk wani mai tunani wanda yake in ka tsaya ka kalla kullum aikin kenan za ka ji an yi kisan gilla an sace mutane ba a bar yara ba ba a bar manya ba ba a bar tsofaffi ba ba a bar 'yan makaranta ba so saboda haka kaga wannan mu a nan ba za mu yi mamaki don amerika ta yi gargadin al'ummata da su kiyayi zuwa a najeriya ba magana ta gaskiya duk duniya an fahimci gwamnatin ƙasanmu nigeria. tana da rauni musamman akan abin da ya shafi magana tsaro dinnan. nan. Irin wannan gargadi da kasar Amurka ta fitar da ba shi ne na farko ba, hatta sauran kasashe na duniya musamman na yammacin Turai sun sha fitar da irin wannan gargadi ga 'yan kasarsu da ke zaune a wasu kasashe ba ma kawai Najeriya ba inda ake fama da tashe-tashen hankula da cewa su ɗauki matakai na taka tsantsan. To ko ina mafita kenan game da irin wannan kiraye-kiraye ko rashin tsaro da ake fuskanta a Najeriya? ga dai comrade musa jika so saboda haka ba ma yarka ba nan gaba in dai aka ci gaba da tafiya a haka ba ɗauki matakin da ya kamata ba to ina tabbatar maka duk kasashen da kasan suna hurɗa ma da najeriya ba za su yadda ma su kawo hajarsu ba ko ma su zo da sunan cewa sun zo eh, wani kawo ziyara ko wani abin nan saboda halin da ake ciki yan kasan ma an kasa kare su ko a kwanan nan ma dai an samu hare-hare na yan bindiga a yankin kudu maso gabashin najeriya inda yan bindiga suka dinga kai hare-hare ofisoshin yan sanda tare ma da sakin wasu yan fursuna a jihar imo bayan kisan da aka wasu jami'an kwastam da kuma 'yan sanda a jihar enugu a makon da ya gabata ga kuma hare-hare na 'yan kungiyar boko haram a jihar yobe da kuma jihar borno bayan harin 'yan bindiga a jihar neja da sokoto da kuma jihar zamfara lamarin da kuma ke ci gaba da da hankulan 'yan kasar babin jibrin murya amurka daga najeriya a gai da baban jibrin har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc yanzu dai ga ibrahim ɗauke da ƙarin wasu labarai to sarfilu sojojin labanan sun daƙile wani yunkuri da aka yi da safiyar jiya lahadi na fasa kwabirin bakin hauren ƙasar siriya da dama don kai su tsibirin cyprus na tekun bahar rum a cewar rundunar sojin wannan yunkuri na fasa kwabirin 'yan asalin ƙasar siriya 69 wannan yunkuri na fasa kwabirin 'yan asalin ƙasar siriya 69 na faruwa ne a daidai lokacin da kasar ta labanan ke fama da matsanaciyar matsalar tattalin arziki wadda ta daɗa jefa mutane da dama cikin kunci cikin shekarar da ta gabata an sha yunkurin yin fasakorin bakin haure zuwa kasar ta cyprus wadda mamba ce ta kungiyar tarayyar turai wanda ya kai ga mutuwar wasu da dama daga cikin bakin hauren wannan tsibiri na tekun bahar rum da kuma kasar ta labanan sun kula yarjejeniyar hana jigilar bakin haure ta jirgin ruwa zuwa cyprus sojojin na labanan sun faɗi a wata takardar bayani cewa wasu sojoji da jami'an bangaren bayanan sirri na rundunar sojin kasar sun daƙile wannan yunkuri ne a gundumar arida ta arewacin kasar daura da kan iyakar siriya suka ce sun ma kama mutumin da bakin hauren suka biya shi don ya kai su cyprus din kuma ana kan masa tambayoyi a ƙarshe an kwarmato wani ra'ayi na ministan harkokin wajen iran mai cike da suka ga salon diplomasiyyar iran da kuma iyakanta iko cikin jamhuriyar ta musulunci wanda ke nuni da irin salon shugabancin ƙasar da ke bisa tsarin addini irin yadda ba a taɓa gani ba. bayyana waɗannan kalamai da muhammad jabi zarif ya yi ya janyo cece kuce a cikin iran inda akasari jami'an gwamnati kan iya bakinsu a wannan tsari na siyasa mai sarƙaƙiya wanda ke kunshe da dogarawan tsaron juyin juyi hali masu matuƙar iko wanda a can sama kuma ake da babban shugaba na addini dama akwai raɗe raɗin cewa ta shi ma zarif ya tsaya takara a zaben shugaban ƙasar ta iran wanda za a yi ranar 18 ga watan yuni Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. Har yanzu dai muna Najeriya inda a rahotonmu na gaba za ku ji cewa kashi 30 cikin 100 na manyan motocin da ke dakon kaya a Najeriya sun wuce shekaru ashirin da kerawa wanda hakan babu barazana ce wajen sufurin kaya. Nasir Adamu Hikaya na ɗauke da wannan rahoton. 90% of the trucks we have today are over 20 years of age. Their age is a major problem. And that means we need... Kashi 90 cikin ɗari na manyan motocin da ke ɗaukar kayan Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da aka yi dace mu ƙara dagewa ga maganar jiragen kasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗura ta Najeriya Ross Safety Babboyo yayyami ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta ce kwasan Bello ya ziyarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murkushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke ɗaukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haɗuran ya bada tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Nasan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara. Sufuri shine muke son ya zama wanda ke ɗauke da tattalin arzikin Najeriya. Idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba ba sai sun zo Lagos ko sun zo Port ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba ko a can Kaduna duk noman da ake yi ta Jos ta Kaduna ta Funtuwa Kebbi da sauran jihohi za ka ga sun yi amfani da da wannan tasha ta tudu su tabbata cewa sun aika abubuwansu to za ka ga masana'antu sun bunƙasa yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshin to ka gani daukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa ɗaya daga shugabannin kungiyar direbobi comrade suleiman danzaki ya ce za su mika wuya ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a ogun state akwai wani wuri da suka yi wajen hedka wajen talatin da wani abu to amma abin da suka tsawwala a kai shi ne suna so za a kashe sama da biliyan 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na jamani ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba to mun gayyato mutanen italiya da waɗansu mutane kowane duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce gwamnati ta sa ƙarfi a gyara irin wannan domin ko muna so ko ba so manyan motoci suke kashe hanyoyin nan manyan motoci ke da ƙarfin da za su yi dukkan abubuwa to amma abin da ke faruwa mu a matsayin kungiyoyi ba mu da karfin da za mu tilasta ma mutum abu sai dai lallashe akan samu hatsura tun a tarihi a najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamiyar hikaya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku zuwa shafin mu na yanar gizo wato voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurari shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mana gaba. Ilimi garkuwa dan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa daraja shi hau Jama'a ma sauraron mu da wannan la'asariya ta yau litinin. Assalamu alaikum. Barkan mu da sake saduwa da ku a yau. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace baki ɗaya. Allahumma amin. Masu sauraro shirin namu ma a yau zai ɗaura daga inda muka dakata. a makon da ya gabata inda muke jin koke-koken wasu malamai a jihar borno na ƙin biyan su albashi na tsawon lokaci wanda adadin malaman ya haura dubu goma a yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a makon na jiya na da tuntuɓi wasu malaman firamare da wannan tantancewa ya shafa da kuma aka dakatar da albashin nasu wannan suma tambayin hawa usman game da yadda abin ya shafe ta ga dai abin da take cewa ana ke aikin koyarwa gomari tu primary school ah, me faru ki ga mun kimin bayani abin da ya faru eh an mana verification ne sai aka zo aka manna list wai muna da fake result aka rubuta mana a gurin to na karɓo tuhum ɗina komai da komai an gyara min da tuhum ɗina kan bayan sati ɗaya sai na karɓo statement ɗina da na kawo kuma sai aka ce ore da na an kiliyarin ɗina da tuhum ɗin ba matsala so da aka zo aka manna suna kuma sai sunan mu kuma ya fi a ciki yanzu tun wata shekara ruwa kina wannan aikin koyarwa shekara 21 yanzu 2000 ne appointment ɗina to an ce kamar eh, kuna kuna takardun kina takardar boye da gaske haka din ne ko da a'a ne na da takarda na mai kyau a hannuna kin yi karatu na yi karatu to wani kira zaki wa gwamnati don ganin cewa sun ji kokanki sun zo gare ki saboda a mai da ke bakin aiki muna roƙon gwamnati ya taimaka a sake duba ire-iren mu muna da yawa hakan da ya faru da mu muna da yawa sosai a sake taimaka a nada wani kwamiti a sake ƙara yin bincike a kanmu shine muna roƙon gwamnati ya taimaka ya dube mu yanzu ya rayuwa take ganin cewa kina da yaya kuma marayu ne ko eh yara na marayu ne haka ne su nawa ne yara gaba yara hudu da gani na ɗaya. eh duka suna gaba to ya rayuwa take gare ki yanzu eh to gaskiya mun gode wa Allah amma gaskiya muna cikin wani hali ne wanda gaskiya in ba mun yi tawakali ga Allah ba za mu yi mu samu mu shiga cikin wani rayuwa ma daban mm, muna roƙon gwamnati ya duba ire-iren mu da yawa wallahi takardar mu a je a duba a ƙara zuwa a duba cikin kwalaci wallahi mun yi karatu an ce kamar akwai takardar ke da aka raba kaunan kun rubuta hoton ku akai eh to an ba mu amma har yanzu daga LEA din ba su yi submitin zuwa board din ba har yanzu kuma kun rubuta koken mun rubuta shi ma malam Idris Abba dai na ɗaya daga cikin wanda wannan abin ya shafa da ma ya soma kokawa game da matsalolin da su malamai suke fuskanta fuskanta kafin wannan tantancewa. Eto, eh halin da ake ciki sai dai a ce inna dillahi wa inna ilaihi raji'un. Halin da ake ciki shine shi aikin teaching din ma kansa na primary school din mu koma kan haki da ya kamata a ba malami abubuwa da yawa an yi basa ciki har yau a borno state akwai malamin da yake karban dubu goma sha ɗaya zuwa dubu goma sha biyu a wata ka zo ka ce za ka tantance ka tantance ka dakatar kai baka ba su leta ba kai baka ce su tsaya a gida ba suna fitowa aiki suna ta aiki yanzu ga malamai da yawa wayansu hawan jini wayansu ma sun faɗi sun mutu muna a filin ma govano ya dawo ya sake duba wannan abun. in ya duba ya duba da idon rahama mu maiduguri abu guda ɗaya shine educationally backward ga insurgency wayansu makarantun ma kauyukan yau shekara shida bakwai ba kowa malami sai wata ya kare da sati biyu tukuna za a ɗauki wannan kuɗin a bashi yau a zo a ce ba za a biya ka ba baka san matsayinka ba to me gwamnati take so a yi wani sana'a za ka yi wani aiki za ka yi waye zai rike ka ta ina za ka fara ya kamata a zo na duba wannan abu shekaru nawa kana wannan aiki na koyarwa a firamare ina aiki shekara 23 yanzu an dakatar daga an gaya maka dalili wallahi mu dai an je an manna suna mun je mun duba mun ga sunanmu a ciki sun ce a rubuta complain an rubuta an mika har yanzu dai ba a ce komai ba yau watanni nawa kenan da wannan dakatar da kula daga january zuwa yau to yanzu wani hali kuke ciki ganin cewa kana da iyali kuma kai kake ɗaukar nauyin su karatu da yara da sauransu ba daɗi ba daɗi abin da aka biya kama bai ishe ka balantana a ce kana da wani sana'a a gaba muna zo ne mun zuba Allah ido mu ga abin da Allah zai yi da mu shine kawai zan faɗa saboda shi rayuwa yau kai ne a sama gobe ba kai bane Allah ya mana mai kyau ga baki ɗaya mu Dr. Shatima Kullima dai shine shugaban wannan kwamiti wanda kuma na tambaye shi game da matsayin waɗannan malamai da ke kokawa cewa ba ba su wasikar sallama ba amma an dakatar da albashin su Lesa. Okay. After ba ya kesin ma ba ma gama ba akwai kesin sun ce suna da grievances here suka kawo mana. Eh eh. So in the after conclusion of abubuwa da zamu yi din in ma or not Okay. so I think government is even magnanimous towards them. Eh, ka san yadda a abin da yake faruwa ne. Eh. Za ga za mu ce suna da problem eh suna da complain. Haka. A kowanne ya zo jiyan ma. Eh. Ya zo da babansa baban na sai shi. Eh. Ya raga mu ya na da complain ya ce me ya ce ya samu masala da LC na shi. Eh. To ne ce ya samu matsala ya za a yi. Eh. Ya ce ya rubuta complain. Eh. Ya amma FSC na shirin rijeri ne so ya sa SSC na shi to yawancin su haka ne. su a ah, Nufin su amma tara check akwai option da na ba gwamna ma. ya san akwai wanda suna da check grade two amma su irony din abun sun je sun samu jani NCE. Wurin su ma har jani degree. To na ce mishi sa iri wannan abu abun da za mu yi. Why can't we as a punishment a samu wani finishing major ko mu dawo da su two levels down su a ba su ko wani or su je su yi clearing haka ssc nasu don yanzu mun yi sakin duwara nan as hmm. far as muna gan su dai a graduate na for for the last 10 years wallahi hmm. ba su ya su yi performing da su ba kyau nan za su yi ba so shi ne yake ah, a abin da zarin yanzu hmm. kawai dai a bari haka da me bai haka amma yanzu abin da mu just soja boss eh, ba ma ba ma soja boss soja com da kirana fara ba soja com police com yanzu waɗannan sun tafi wanda za su zama gara gara eh, gara eh, police kuma ina mata hmm. yanzu a ce wani yana da fake ssc ko fake wannan a grade 2 eh. ya je ya yi nc jarin haka digiri jarin ba ka yi bulani mutumin nan ba gaskiya ne makarantun ne ba su yi screening haka ne so ini ne abubuwa hmm. yanzu dai wannan matsala na dakatar da albashin malam makantan ya sake jefa su cikin wani hali ganin cewa har yanzu gwamnatin jihar borno ba ta fito fili ta fayyace musu matsayinsu ba game da dakatar da albashin nasu masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilin namu haruna dauda biyu da ya taimaka wajen bibiyar halin da malamai ke ciki a jihar borno da fatar allah ya sa mahukunta za su ɗauki matakan da suka dace wajen kawo adalci a tsakanin ma'aikata musamman malamai da suke ba da rayuwarsu ga ɗalibai yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sautin julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia da fatar ku ruwa lafiya. Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shi ke morewa. kwalkoliyar daraja shi Yusuf Aliyu Harande yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu raro ke aiko mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ana iya cewa matsalar tsaro a Najeriya a yanzu ta fi ƙarfin gwamnati ganin cewa a cikin sati guda an yi asarar rayuka sama da ɗari kama daga garin gaidam na jihar yobe wanda boko haram suka yi wa ƙawanya zuwa jihar kaduna da uwa uba jihar zamfara a gangaro zuwa minor da kuma jihar imo a kudu maso gabashin najeriya hakika muddin gwamnatin najeriya na son kawo ƙarshen waɗannan matsaloli na tsaro to ya zama wajibi a magance matsalar talauci da yunwa da fatara da rashin aikin yi da suka addaba al'umma 'yan ko ba haka ba za a dinga yin kwan gaba kwan baya ne domin wallahi talauci da rashin aikin yi na gaba-gaba wajen jefa matasa shiga ayyukan ta'addanci da fatan allah ya kawo mana karshen wannan matsala amen shi kuma shehu adamu rajau cewa ya yi a gaskiya fa lokaci ya yi da gwamnatin najeriya za ta miƙe tsaye domin takawa 'yan ta'adda da ke ci gaba da faɗaɗa da bunƙasa a ƙasar birki Domin wasa-wasa fa mun ga ƙaramin magana na nema zama babba. Kuma an ce a rayuwa babu gagararre sai bararre. Allah ya kyauta. wasiƙa ta gaba kuma ta haɗin gwiwa ce daga muhammad ahmad usman tun gan makeri da alhaji mai shago da wakin basa suka ce muna yantar da Allah wadai da yadda Najeriya ta kwashi jami'an tsaro haɗari da arba'in da hudu aka tura su ƙasar Somaliya domin kwantar da tarzoma. Alhali a nan gida Najeriya muna fama da ta'addancin Boko Haram da 'yan fashin daji. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas zafafa hare-hare da 'yan kungiyar Boko Haram ke yi a jihohin Borno da Yobe abin takaici ne da Allah wadai. Ya Allah ka kawo mana karshen wannan lamari amin sun amin. Sako daga Sani Muhammad Chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi, salam sashen Hausa. A gaskiya a yanzu ya tabbata cewa Najeriya babu tsaro, tamkar ma babu gwamnati a ƙasar. domin mu dai a yanzu haka a nan karamar hukumar Rijau muna cikin zillami domin 'yan bandaga kewaye suke da mu a cikin ƙauyuka makwabta inda suke cin karansu babu babbaka su kashe na kashewa su sace shanu babu wani ɗauki daga wurin gwamnati kama daga matakin jiha har zuwa matakin tarayya. Don haka muna roƙon Allah ya kawo mana ɗauki daga wurinsa. Amen. Madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron fallar azumin Ramadan a wurin matasa. bismillahir rahmanir rahim dan uwanku tamim yusuf me ake ce ma zikiri yaya ake yin sa wasu daga cikin ladubansa kaɗan daga cikin fa'idojinsa abu ne wanda yake babu wani lokaci da musulmi zai fita daga zikiri kowane irin yanayi yake akwai irin addu'o'in da ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake yi in mutum yana gida akwai addu'an da zai in zai fito daga gida akwai addu'an da zai in zai koma gida akwai addu'an da zai in zai shiga kasuwa akwai addu'an da in ko mai ne in ya ga wani wanda yake yana cikin wata jarabawa wani mummunan hali baya san irin wannan abu ya same shi akwai addu'an da ma'aiki sallah suna wasallam karanta da sabai su yi wanda yake wannan irin abin da ya gani Allah madaukin sarki zai kare shi ba zai same shi ba to kowane irin yanayi manzo sallallahu alaihi yake yana yin addu'a kuma haka nan musulmi ake so ya kasance a kowane lokaci kana nan kana tuna Allah idan zuciyarka na so ka aikata sabo ka hane ta ka tuna Allah maɗaukin sarki ka yi zikiri idan kana so ka aikata alkhairi kai maza maza ka aikata shi shi ma me zikiri ne domin tuna Allah ne tabaraka ta'ala to har yau daga cikin ci gaba da magana kan fa'idodin shi zikiri Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa shi zikir lil qalbi kal ka samaki kaifa yakunu halu samak idha faraqa ya ce wato misalin zikiri ita ibada ta zikiri da zuciyar mutum musulmi kamar dangantakar kifi ne da ruwa to ta yaya kuwa kifi zai iya rayuwa idan ya bar cikin ruwa to haka al'amarin yake duk lokacin da musulmi ya zama cewa ya cuɗanyu da ambaton allah ko yaushe ba abin nan harshen sai yana gudana da tasbihi da tahmidi da takbiri da hailala da sauransu yana tsarkake Allah cikin natsuwa cikin kwanciyar hankali tare da girmama sunan ubangiji tabaraka wa ta'ala to lokacin nan yake kara samun kusanci ga ubangijin Allah ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaice. wasu mayaka sun yi kace-kace da wani sansanin soji a arewa maso gabashin najeriya inda suka hallaka sojoji sama da talatin kafin suka janye sanadiyar barin wutar jiragen yaƙi a cewar majiyoyi an yi imanin cewa maharan mambobi ne na bangaren kungiyar isis da ke yankin sun bararraka sansanin soji da ke garin mainok na jihar borno ta arewa maso gabashin najeriya da yammacin jiya lahadi abinda wasu sojoji uku da wani mazaunin garin suka shaidawa kafar labarai ta Reuters kenan. Yawan karuwar rashin tsaro a fadin Najeriya ya yi sanadin halakar da sojoji da farar hula da dama a wannan shekarar. Kasar India ta bayar da rahoton samun sabon kama da cutar corona 352,991 a yau ɗin litini. Masu sauraro a nan ne ta ƙarshen shirin namu yanzu. sai kuma a mu na dare da misalin karfe tara da rabi za ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Kafin mu sallama muna mika sakon fatan alkhairi na murya Amurka ga mai sauraron yau da kullum Baba Ahmed na Mulugumel. Allah ya kara lafiya da tsawon rai. Za kuma yi zarta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin ibrahim kalama garba da na gabatar da shirin da kuma julie leather gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau nisar fila hashin gumel da na shirya na kuma gabatar da nan washington dc ke cewa ku dakatar shirin yau da gobe shirin matasa salamu alaikum